a lokacin muna arafa qala sufyanu wa ashukku kana yawmul yawmal jumu'a aw amla sai ce sai sufyanu mai riwaya ce ina shakka cewa ranar arafa ta dace ranar juma'a ce ko ko a'a ba ranar juma'a ba ce ita ce ayat al yawma akmaltu lakum dinakum babu qawlihi babin fadar Allah madaukakin sarki falam tajidu ma in ba ku sai falam ai bi hadri ma qablaha fa'u kunkum sai ba ku samu ruwa ba fatayammamu to sai ku yi kunufi fatayammamu sa'idan tayyiba sai ku nufi to eh huskar kasa tayammamu ai ta'ammadu kunufi farka fuskar fuskar kasa amina ai kafirina wala amina wala ai kafirina ammamtu wa yammamtu wahidun yace zaka ce a harshen larabci ammamtu zaka ce yammamtu dukkan fiuri dukkan fi abu wa qala ibn abbas abdullah ibn abbas yace lamastum wa tamassuhunna wallati da haltum bihinna wal isba'u wa'annan kalmomi guda hudu duk larabawa na amfani da su suna nufin aure ko jima'i annikahu kenan kowanne ya zo a cikin alkur'ani ko na farko lamastum wa amma lafzu sani wa shine na hudu shine wa qad wa qad afba shine abin da ake nufi قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنكر ولدنا عائشة الله كرمت إذا ما كرم الله صلى الله عليه وسلم إذا تسير خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره تكي منفتا تارد من ظن الله صلى الله عليه وسلم أتكم وتتفيا بلا ورود أكي حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش سيدا مكا كي وانا وري إن أجد البيداء أو ذات الجيش ونورين سكان مكة مدينة in qata'a iqdulli suna kai wajen sai sarka wuyan na na Aisha sarka ta sinke sai ta bata ashe da sarka ta sinke ta faɗi, sai rakumin sai rakumin da suke haye kai ya sai ya kwanta akan sarka ba a san inda sarkar ta yi ba aka ta nema aka ta nema har neman ta sa sai an kwana wajen saboda sarkar na na Aisha fa aqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala timatihi sai manzo Allah ya tsaya tafiya ba za ka yi ba makka za a je ko madina za a je umra za a je ko haji ko jihadi ko yaki ko menene sarkan na Aisha ta bata dukiya ce ta taranta zai bace ya kamata a neman mata ba haka bane ala timati wa aqama an-nas ma'ahu da manzo Allah ya tsaya ya shaura nan aka yada zango waye zai tafi ba wanda zai tafi sai kowa ya da zango ana neman Sarkar wuyan na Aisha wa ala ma'in inda aka sauka ɗin kuma sarkar ta bata ba wurin idan ruwa bane ba rijiya wajen sa'annan kuma sahabbai ba su dauke da ruwa وليس معهم ماء kuma ba su dauke da ruwa fa nasu ila abi bakr siddiq da aka zauna mutane suka yi tunani wannan rai ya bace wannan yana gari dan menene za a saura a zauna saboda sarka to sai mutane suka je wurin sayyidina abubakar ba shi ne mijin eh, uban na na Aisha ba ba sai ya Abubakar ka kalli Khadija Aisha dan Allah saboda sarkar ta zauna mutane manzon Allah da sahabbai ana zaune gashi kuma babu ruwa yanzu in aka tsaura nan har sallah ta kama ya za a yi wannan ya fada wannan ya fada shine sai Abdurrahman Bakar ya tashi فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء abin da suka faɗa kenan dan Allah sai na maka ka kalli Aisha ka bibi Aisha wai dan sarkan wai ta sai kenan kenan al'umma duk su saura anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'annan ba mu da ruwa kuma ba ruwa wajen in sallah ta kama mu ya zamu kenan mana ai ta kawo mana matsala kenan ko ta sabbaba mana matsala kenan ko ku ba san abin da Allah yake nufi ba فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي نانا عائشة تشي سيدنا أبو بكر يزو halin kasancewa ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora kansa akan cinyan Aisha yake cikin gida yana bacci kad nama yayi bacci fa qala da zuwan sayyidina Abubakar habasti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wan nasa wa laysu ala ma'in wa laysa ma'ahum ma'un kika zo ka tsare mutane ki ka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kasar kan wuyan ki ga sunan ba su da ruwa kuma ba wurin ruwa ba wajen ruwa bane dan menene haka kaza kaza kaza kaza قالت Aisha. sai na aisha ce fa atabani abu bakr wa qala ma sha Allah an yaqula wa ja'ala yasununi bi yadihi fi khatirati take sai ubana abubakar yazo ya zarge ni ya tsawata ya faɗi abinda Allah ya ga so ya faɗa mun gane ko in kai ne da yarka ya zaka ce tsawata zaka yi dan ne za zaka yi baki da kaza ne ba haka bane kace har ya dauki hannayen su hannunsa yana zunguran kuidi bayan ta haka tace ba abin da ya hana ta yin motsi sai ganin cewa manzon Allah na kwance kan cinyanta in ta yi motsi za ya tashi da bai mun ga yadda nana Aisha ke garrake kiyaye alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله sallallahu alaihi wasallam ala fatihi فخذي kace ubana yaje yana ta min tsawa yana min fada har yana zunguri na da yana zunguranta da hannunsa yana buge kuibinta bayan ta haka duk wanda aka bugi bayansa ko aka zangare da sai motsi amma sai kai karfin hali ta rike kar kai motsi manzon Allah ya tashi daga bacci an dagula manzon Allah bacci nan aisha tana girma manzon Allah ko ba ta girma wallahi tana tana shirya masa yanayi yadda zai ji dadi ko ba ta shirya masa yanayi yadda zai ji dadi فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء sai manzo Allah da ya bacci sai ya waye gari aka waye gari ba ruwa ma'ana a cikin dare kenan aka yi wa'annan abubuwan ba aka wayi gari sallar asuba ta ba. babu ruwa fa anzalallahu ayatat tayammum ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum idza ayyukum aykum tujuma aw la tarin wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba aka saukar da aya baki daya saboda wa nana Aisha ba ma nana Aisha ba sarkan wuya mun gane ko a ce sarka wuyan matar ka yana da muhimmanci ko tana da muhimmanci ko in ta bata sai ka sai mata wani in babu hali randa Allah ya hore ba sai ka sai mata ba wa qala usayd ibn hubayr sai sai usayd ibn hubayr yace ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abi bakr ya ku iyalan abubakarin ba wannan ne farkon ku ba kuna da albarka da yawa mun gane ko ma'ana yana yabon nana Aisha alu Abi Bakr saboda nana Aisha ita ce sababin ayyama musulmi sassauci in babu ruwa a mana ba ta da daraja har ga Allah tana da daraja har ga Allah ko to kuma ma ba wai ita kanta ba sarkan wuyarta halat sai ta ce فبعثنا البعير الذي كنت عليه فإذا الإحد تحته da aka yanke kauna ba a gatar kan wuya ba ai za a an taimama an yi sallah to tilas a tafi ba a gani ba za a yi, za a shawara wurin ne kuma har mako daya a da ba a gani ba sai aka ce to aka tada rakunan ana tada rakunan sai aka gatar kan Allah hikima ta Allah Allah ya kaddara da dan wannan wajen za a saukar da ayar taimama sai Allah ya samu Allah bai nuna manzon Allah ba da Allah ya ga dama a wannan dare sai nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai bai nuna manzon Allah ba da aka waye gari sai aka tashi sai aka tagara kuma sai aka ga wuya sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان عبد الرحمن بن القاسم بن القاسم حدثه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان تربو عن عائشه الله يكرمها يدا سقطت قلادة لي بالبيداء تشي سركم ويا ta ta sarkan wuya na sarkan wuya ta fadi daga albaida'i wa nahnu dakhiluna bil madinati tace halin kasancewar mu za mu shiga cikin madina tace wa nahnu alwaw ya zama wawu hal kenan nahnu mubtada dakhiluna yu'tabar al mubtada ko bil madinati fa ana kan nabi sallallahu alaihi wasallama wa nazala wa nazala sai manzo Allah ya tsaye da kusa da rakuma sai sauka fasara ra'asa fi hajiri sai manzo Allah ya dora kansa akan cinyar na Aisha raqidan yana bacci aqbala Abu Bakr fala kazani lakzatan shadida sai Abu wannan riwaya sai aka takaita ba a kawo cikakken bayani kamar riwayar farko ba sai Abu Bakr ya zo yana zungura ta yana zungura ta wa qala yace habastin nasa fi qiladati ki zo ki tsare mutane saboda sarkan wuya ki zo ki hana manzo Allah da al'umma tafiya tsaya saboda ki in kai ne ba wai zaka ce wani irin shiriri ta kenan ku mata ba ku da kaza ku saboda yar ce ya isa ya mata fada ko bai isa ba ya isa yana mata fada ne dan shi ko dan me a'a dan sana ganin yana ganin ta zo ta tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda bai saba ma shari'a ba ya ga zai za a yi hankalin matarsa ya kwanta za a yi kuma za a yi ba don haka kai ma abin da bai saba shari'a ba wayan su abin a yi sassauci abin da za a abin da za a yi a shiga mata da kwanciyar hankali abin da ake so kenan ba a ce tashin hankali ba har shari'a ta halatta karya haramun ce amma shari'a ta halatta ma ƙaryar da za ka yi ka ta tsakanin kai da matarka ba da ka ɓata wani abu cikin shari'a ba aka ce an halatta فبي الموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني تشي da ma mutuwa zai da duk abin da zai faru ba za ta yi motsi ba saboda kanta ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai kaza wa hadarat as-subh sai sai manzo Allah ya farka farka sai sallar asuba ta iso falki misal ma'u falam yujad sai aka nemi sai sai falam tajidu ma ai fasalabtumul ma'a ai ma'a kuka nemi ruwa ba ku samu ba ba za a ce mutum bai samu abu ba sai ya nema ko kana zaune haka baka nema ba a ce baka samu ba sai in ka nema baka samu ba فنزلت آية فنزلت sai aya ta sauka ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati al فقال أسيد بن حضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر يجي تبت ألا يا ساقا يا إما متاني البركة سنديا كياكو إيالا أبو بكر ما أنتم إلا بركة له أي كو إيالا أبو بكر البركة نيجم الأمة باكي هكذا يقول babu kauli to ga abin da Usaid ibn Hudayr yace ma antum illa barakatun linnas yace na na Aisha ku albarka ne ga mutane to dan wani yazo yana la'anta da ba kansa yake la'anta ba babu qaulihi ta'ala babin fadar Allah madaukakin sarki fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'iduna haka yahuda suka fada wa annabi Musa ko fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'iduna mu muna nan kaje kai da ubangiji ka ku yaki ba za mu je mu sai maka maka ba قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال في ناجي عبد الله بن مسعود الله يكرم مسعود شهدت من المقداد نا هلرتي كو ناجور المقداد وحول السند وحدثني حمدان بن عمر قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا الاشجعي عن سفيان عن مخارق عن طارق عن عبد الله قال قال المقداد يوم بدر يتي المقداد يفدا ranar yakin badar ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna la naqulu laka kama qalat banu isra'ila li musa mu ba za mu fada maka irin abin da banu isra'ila suka fada ma musa suka ce izhab anta rabbuka faqatila inna hauna qa'iduna musahabai suka ce me kada da ya manzo Allah mu ba za mu fada maka haka ba abin da za mu fada maka خلافا فذهب انت وربك فقاتل ان ها هنا قائدنا ولكن يتي مو صحابي ابن الله مفدا مك صحابي ابن يهودا suka fada ma annabi Musa ne walakin in bi wa nahnu ma'ak sai suka ce manzo Allah ka ci gaba fagen yaki muna tare da kai baka annahu surriya ar aka yaye masa wani mai bacin rai da yake wa rawahu waki'un an sufyana an bukhariq an tariq an al-miqdada qala zalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam babu yace wani babu إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم إلى قوله أو ينفوا من الأرض إنما أداة حصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما أداه أي sakamakon waɗanda suke yakar Allah da manzansa wa yas'auna fil ardi fasada suna yaƙa farna a ban kasa menene sakamakon su ay yuqattalu a kakkace su aw yusallabu a tsire su ila qawlihi aw yunfaw min al ardi ko a kore su daga gari yace al-muharabatu lillahi al-kufru bihi abinda ake nufi da yakar Allah da manzansa mutum yayi rijja bayan musulunci قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال حدثني سلمان أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة أنه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز يتي أبو قلابة يا كسنتينا زوني بايا خليفة عمر بن عبد العزيز فذكروا وذكروا فقالوا وقالوا wannan ya faɗa wannan ya faɗa in Umar bin Abdul Aziz yana ya jawo gadon gadonsa ya kwanta ya tambaye su me kuke faɗa cikin kaza kaza sai ce ai yi kawai za a yi za a yi sakamo wannan ya faɗa wannan ya faɗa ana tattaunawa wa qalu sai ce qad aqadat bi al khulafa sai ce ai halifofi guda hudu sai kifashi an kashe wani aka sa aka kashe wani saboda mai falka fata ila ila abi kilaba wa huwa sai umar bin abdulaziz ya jiya wurin abu halin kasancewa abu kilaba yana bayan sa fa kala ma taqulu ya abdullahi ya abdullahi bin zaid abu kilaba al kunyan sakinan sunansa abdullahi bin zaid aw kala ya aba kilaba qultu abu kilaba yace sai nace ma alimtu nafsan halaqatuha fil islam illa rajulun zana da ihsanin أو قتل نفسا بغير نفس أو هارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم sai abu kilaba ya ce ni dai ban taba sanin abin da zai sa a kashe mutum ba a cikin shari'a musulunci sai ɗayan abu ko mutum bayan ya taba aure ya yi zina ko ka kashe mutum ba da rai ba da haƙƙi ba ko kuwa me au haraba Allah wa rasulahu ko ko kai ridda وقال أنبسة يا أنبسة حدثنا أنس بكذا وكذا وقلت قلت إياي حدث أنس أي أنس يا باب العبار حديث الأورنيين sai ya ce iya ya haddasa anas ya ce aini anas ya ba labari hala menene anas ya ba da labari ya ce kadima qaumun ala nabi sallallahu alaihi wasallama fa kallamuhu waɗansu mutane suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka yi miki magana suka zo suka ce ya rasulullahi mu mun zo madina yanayin madina bai dace da mu ba abincin madina bai dace da cikin mu ba mun ci abincin madina ko yanayin madina gashi cikin mu yana ciwo yanayi bai dace da mu mun kamu da rashin lafiya وقالوا قد استوخمنا هذه الأرض فقال sai da suka faɗi haka mutane ne suka zo su bayyana musulunci musulmai ne sahabbai suka zo suka ce manzon Allah ga mu da muka shigo Madina yanayin Madina bai dace da mu ba istauqa in ka ci abincin da bai dace da kai ba cikin kai, kumbura ko ka kamu da rashin lafiya akan samu haka nan ko yanayin iskan gari bai dace da kai ba ko abincin kasan bai dace da kai ba in ka ci sai ka kamu da rashin lafiya sai suka faɗa ma manzon Allah haka sai manzo Allah ce to babu laifi ga dabbu ga rakuman sadaka ana kiwon su a wata riwaya aka ce to ga rakuman sadaka za su kiwo ku tafi ku fita da su wajen gari wata riwaya aka ce akwai can wajen wajen gari in makiyaya inda ake kiwon rakuman sadaka ku je ciki manzon Allah ya ba ku izini ku zauna cikin su ku sha nonon su ku sha fitsarin rakuman dan fitsarin rakumi yana maganin kumburin ciki hadi نعم lana تخرج فاخرجوا فيها فاشربوا من ألبانها وأبوالها با منظر الله يمسكر كيفا فخرجوا فيها في سكة في سكة فشربوا من أبوالها وألبانها واستفحوا في سكة في سكة ملاتية ومالوا على الرأي فقتلوه da suka samu lafiya farkon abin da za su yi sai suka kama makiya ne kiwon sai suka kashe shi sai suka sata sai suka kora dabbobi suka tafi wataradu na'ama fama yusabta'u min ha'ula'i yace suka kashe mai kiwo kuma suka kwashe sai irin waɗannan me za a jure game da su menene za a yi musu in ba kifa ba qatalun nafsa sun kashe mutum Wahara harabu Allah wa rasulahu suka yaki Allah da manzansa sun yi ridda kenan wa khawwafu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuwa wa khawwalu suka yaudari manzon Allah ko suka tsoratar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yake subhanallahi fa qultu tattahimuni yace subhanallahi sai yace kana tuhuma ta ce Anas bai bani wannan labari ba qala haddathana bi hadha Anas yace tabbas Anas ya bamu wannan labari qala wa qala ya ala kaza innakum lan tazalu bi khairin ma abqa hadha fikum aw mithla hadha yace ai ku ba za ku gushe ba da alkhairi in irin Anas ko Uzaifa ko Mikdad yana cikin saboda duk abin da aka faɗa me zai tsirar da mutane ka kawo musu kissa ko hadisi nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matikan irin matikan ana samun irin waɗannan mutane cikin jama'a to in Allah ya yarda ana tare da alkhairi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake la tazalu ummati la zalu ummati haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alkhairu fiya wa fi ummati ila yawmil qiyamah na cikina haka al'ummata har abada duk inda aka samu al'ummata lalace tunda suke al'umma manzo Allah ne al'umma manzo Allah ce Allah ya manzo Allah ya alkawari za a kiyaye waɗansu ciki ko da kaɗan ne ko masu yawa ne farare ne ko bakake ne suna nan suna yaki suna tada addinin Allah suna nan suna yaki suna bayyana ma mutane gaskiya in ba haka bisaqal li hada gaskata wannan hadisi ka duba Ahmad A.D. Dad a cikin South Africa mutum daya kakkan shi daya dukkan waɗanda ke magana da harshen turanci sai sai da suka mutunta shi ko da ba sa san addinin shi kadai shekara kusan 79 kusan 80 iya tsaya yana kai kawo sai ka kai dan shekara 40 duk inda ka kai da turanci sai ya burge ka duk inda ka kai da kirin eh, nasaranci sai ya nuna maka yafi ka sanin addinin ka shi kadai a tsakiyar arna kafirai amma sai da Allah ya karfafa digadigin sa ya tabbatar da digadigin sa har ya zo ya mutu sai suna mutunta shi ko da yake ba su karbi addini ba yasa duk abin da zaka karanta ka karanta ka in zaka karanta ilimi ka karanta da gaskiya ka iya ka kiyaye cin halal ka kiyaye ka'idodi na ladabi da ilimi sai Allah ya sa albarka cikin ilimin ka da Hausa zaka yi da Larabci ne da Turanci ne duk inda kake sai Allah ya sa kai wajen kai ne kake tare addinin Allah in ba haka shi kaɗai da ake South Afirka. waye taba jin labarin wani malami ne addini ne ya ne wa'azi shi kadai ne ya tsaya hularsa kwaya daya rigarsa kwaya daya wata kalminsa kwaya daya duk abin da ya samu ya je karbo sai ya da cikin addinin Allah da kansa ke cewa abin da su wane da wane suka samu suka je suka gina kansu in ni na samu radin sa duk kafiran sauta suka je sun musulmi ma da yan ka samu kana yadawa ne a cikin ka da addinin Allah kana yadawa ne kin da addinin Allah to amma da ya a yana kasan waɗanda suke ilimi na ci gaba shi kadai ne kuma ba sa so amma da yake sun ga mutum wanda yake magana da harshen su kuma yana magana kan abin da yake ya san ya fahimci sa kuma ya fahimci addinin kila suka hakura shi ne ya gina karanta cibiyar karantar da addinin musulunci ga bidiyo ga kaset ga komai da komai ana yi to amma an kai rashin sa'a kai kana ta safar ka duk sa'an da kake so ka tayar ka fahimta da mutane kowa yana so yake karya ka ka ci riban ne riban ne zaka ci ka karya babu wani abin da za ka yi duk shakkin ka da abin da za ka yi ka gama ka je ka mutu Allah ta da kai ya tambaye ka shi kenan sai ka yi riba mai zaka ci cikin karyata da addinin Allah babu abin da zaka samu sai kaga Allah ya karya ka kai ma amma da yake yana cikin ko da suke arna ne da yake sun fahimci cewa wane ya san abin da yake ciki ko da aka sallama ba mutum ɗaya bane shi kadai ya yi fanta a inda yake ya bude eh, reshe a ingila yana ba aikin da ba yi mutum ɗaya shi ka ɗaya da ce yana sai kare dukiya ne zai samu daman waɗannan duk sa'an da ka shagala da tara ganima shi da sai haske ka yaji sai dai ka saura tara ganima ka saura tara kuɗi ka saura tara menene da menene za ka iya tarawa amma wannan haske sai ka ga Allah ya kire mun gane ko dan mu tabbatar da cewa addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiki ake tukuru wallahi tallahi ko mala'ika ne kai ka shigo sahun manzon Allah sai kai aiki tukuru amma ka zauna kana ci na bulus a a a sai dai ka tara zuci ba dai ka hada wannan mala'ika jibrilu da yazo yakin badar sahun mala'ika in yayi tsawa duniya sai ta tare amma tsawa sai Allah ya hana wannan ba ba ka izini kai aiki da wutar lantarki ba hmm. ba ba ka izini kai aiki da wutar lantarki ba a'a mm. ka daura rawani kai ma kake da takobi wanda ke yakin nan ba sai sa kai ba ko mm. Muhammadu ibn Abdullahi da mm. yake sallallahu alaihi wasallam ba ka hunji zaka shiga je ka taimaka masa ba eh Allah yana son shi a cikin dare ɗaya Allah ya dauke shi ya je sama sama'an sama'an summa zada ala a cikin dare ɗaya aka je aka kuka kofa wane ne jibrilu wace tare da kai muhammadu an aika eh Allah aka bude sama da daya maraba da maraba da kaza kaza kaza wane ne annabi kaza kenan wane har aka kai suka tafi suka tafi kai da aka aiko ka zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka kai makura kace inda za ka iya tsayawa kenan ba za ka yi tsallakawa ba wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum Muhammad kai ka wuce kai ne ke da wannan matsayi yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yau ce yaje naje har na kai matsayin da nake zai motsin alkalumma Allahu akbar har ya kai sidratul muntaha iz yaksha sidrata ma yaksha iz sidrata sai ce ma ma'ana ba a iya kamantawa kenan a cikin dare ɗaya manzon Allah ya dawo aka je aka girmama shi aka mutu aka ba shi komai da komai amma da aka ce kum fa anzir wa rabbaka fakabbir shi ke nan fa sai aka fara abu jahalin ya zaga wannan ya ɗauko taroto ya ɗora wannan ya hana shiga wannan ya hana fita wannan ya hana shiga na fita amma mahaukaci sarkin kofa sai na abubakar ma sai da aka kore shi manzon Allah na sallallahu alaihi wasallam ba kakkiyancin da basu yi ba a koye ma ake yi da aka gama matsalar ta kici ta ki makkan din ta gagara za a koma madina manzon Allah da kafafunsa mai daraja aka fita a cikin makka a ɓoye da za a je tafiya na neman ilimi wane ne muke manzon Allah jagora mala'ika jibril amma mala'ika jibrilu da azra'ilu da asrazilu mala'ikun Allah duk suna nan manzon Allah yana nema Abdullahi ibn Urayqi hmm. arne lokacin din kafiri saboda shi ya san hanya ka zo ka nuna mana hanya in muka fita ta makka wace hanya ce za mu bi kusa kusa mu kai madina kar mu nuna hanya mai wahala kar waɗannan arna su same mu abdullahi bin uraitik ina ina malaika jibril ba ya nan ne yana nan haka Allah ya ga dama in za ka yada addinin Allah wallahi tallahi sai la ta'asabanna al-majd tamran anta akiluhu lan tablugha al-majd hatta tal'aqa as-sabra لا تحسبن المجد تمرا انت اكله kada ka taba tsammanin ɗaukaka da wani abin da ilimi a dabino ne mai zaki za ka ɗauka ka ci tamran an ta akilu yake lan لنفي تعبير لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر فذاك samun سامو